Allah subhanahu wa ta'ala ba ya son zubar da jini da haƙƙi ba ya so ni ina ji a raina akwai abin da ya faru a ƙasar nan shekara shida daidai da suka wuce 2015 December wasu mutane a ah, suka fito suka tsara hanyar wani jami'an jami'in tsaro ba su da ko bindigan toka ko bindigan toka ba su da shi aka yi ta kashe su kamar dai ka sami insecticide ka dinga fesa ma kila ko sanda ba su da shi kafin nan kafin wannan abin ya faru kowa a ƙasar nan yana son barka da yanayin tsaron da aka samu a 'yan watannin da suke kafin wannan lokacin ana cikin yanayin tsaro mai kyau ƙwarai, ana samun ci gaba ƙwarai a harkar tsaro to ina ganin ƙila, halin da muka san sannan mutane da suke ta murna talakawa suke ta murna suna jin daɗi an ce har gawawwaki aka rika zuwa ana zara abu mai amfani a jikinsu ana ana sace uh, zobensu da agogonsu ana jin daɗi ana murna aka yi ta murna mutane da yawa suka yi ta murna ba zan ce kowa da kowa ba mutane suka yi ta murna ka bar maganan aƙidansu ka kaddara pagans ne pagans ne marasu addini ka kaddara masu bautan wuta ne aka yi wa wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne wala taqtulun nafsal lati harrama Allah النفس التي حرم الله nan wajen wace wacce Allah ya mutunta ita rai Allah ya mutunta ta to ni dai a rai saboda yadda na fahimta daga maganganun malamai da kuma isharat din bayan Allah sai ina ganin cewa wannan zubar da jinin da aka yi a wannan lokacin na waɗannan mutanen ba gaira ba dalili kuma mutanen ƙasa suka yi ta murna tun a lokacin na ji cewa ƙila Allah subhanahu wataala ya hana mu zaman lafiya ina zaton wannan fahimta ta ce kamar yadda na ce zan iya kuskure kawai tasawur dina ne yadda nake kallon abin shi ma wannan waɗanda aka yi wa wannan abin ƙila ƙila da za a je a ba su haƙuri a biya magadansu diyyarsu ai kaza ƙila da Allah ya tausaya mana wani babba da ba zan iya faɗi ba babba cikin bayan Allah a lokacin da wannan abu ya faru ya kira wani cikin gwamnoni na ƙasar nan sun yi fiye da awa ɗaya ko awa biyu suna magana yana ƙoƙarin ya nuna masa kuskuren wannan matakin shi kuma yana ƙwarin ya nuna ai wannan shi ne daidai abin da suke so sai gashi an zo a Legas ba a ma da tabbas an kashe mutane in ma an kashe su nan da suka ya bi wanda aka yi musu ko? nsas aka kone gari aka kashe jami'an tsaro aka yi robin din uh, police stations aka balle uh, uh, menene wuraren masu laifi aka a prisons amma duk da haka sai ga duniya ta taru cewa har yanzu sai an ba waɗannan mutanen laifi kuma a lallashi an ba su haƙuri kuma har yanzu gashi nan lallashin su ake yi wanda duk suka yi wannan abin akan gidan duniya mutanen nan suna da gatan duniya suna da duniya turawa na bayan su me sunan su gida kafafen yada labarai na bayan su da sauransu to amma shi kuma mazlum mazlum shi kuma mazlum anan kar kai maganan wai aqidan sa ko fahimtar sa da addini ko kaza duk karka shiga nan kawai mazlum mazlum wanda aka cuta to shi kuma yana da wani gata wajen Allah yana da wani gata wajen Allah shi kuma gatan Allah shi Allah ya san ta yadda yake kawo shi suraka gaskiya ina ganin cewa waɗannan abubuwa biyu a gani na suna da gudunmuwa mai ƙarfi ƙwarai a cikin halin da al'umma ta sami kanta amma talakawa da gudunmuwanmu mai yawa cikin dukkan abubuwan da ke faru ah, ya zama wajibi a kan mu mu tashi mu yi wajibi mu tashi mu yi wajibi kowa ya tashi ya yi wajibinsa